wannan kuma mata ta ce sunanta yana kana ni ina aiki a gidan rediyo ita kuma tana aiki as communication officer a fadama 3 wato mun tsince ka ne a cikin daji a cikin wani hali halin da nake tunanin cewa babu wani wanda zai tsince ka a wannan halin bai tausaya maka ba shin ko menene wanda wace irin jarabawa ka samu a rayuwa har ka tsinci kanka a wannan halin Good. Godia gaskiya ba dai kar a ce santi nake ba <laughs> da sai in ce na daɗe ban ci abinci mai ɗanɗano irin wannan <laughs> to dan ma ba a natsa ne girkin ba to dan magori ko da kanka da kanka an yi zaki bari in magana tunda ni ne nake cin abincin ne kullum ko <laughs> to ai dole ne in ba kaina mhm. amma ka san dai an ce duk wanda ya ce shine to ba shi bane ko kai ni wallahi mutane suna bani mamaki na Allah ya maka baya ba za ka faɗi irin bayan da Allah ya maka ba a'a you don't blow your trumpet by yourself you allow people to do it for you manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ce shi ne to fa ba shi bane Ya mata ne bi za ta saurare ka wato idanuwa suna da buƙatar rintsawa gangan jiki yana da buƙatar hutawa shi kuma ruhi ya tsinci kansa a wata duniya da yake kai ziyara amma idan Allah mamallakinsa ya so wow what a petri wajen ɗan kwanta da wuri saboda can dare ina tashi da yi wasu addu'o'i na musamman madam da dare da abinci it's too heavy in the night huh? okay i'll be on my way ni ma dole zan wuce ofis yanzu a ah, za dai mu tafi zan wuce a gaskiya an yi mara za a banda saman kan da din dinnan ba sai dai na bi ka nema zan just happy ox. mu shiga da wannan abu sannan sai mu ci ko wow zai mun yawa sorry sorry because I'm in a hurry hmm. Tom, quick. Take the glass cup, sir. Aha to ki shiga ganin da shiga yake ta tsaye su ne ni ma yanzu ne zan shiga su mun koyar na zo ne a kowanne da nake so zan ba da aiki na so a mun aiki ne a kansa kawai well sun ga so shirin mutum ɗaya ne mutum ɗaya ne kuma mai gida na ne amma a zalimi ne ba shi da mutunci a wajen aiki ya rike wa mutane salarin a gida matarsa ba ta jin daɗin zama da shi abubuwa da yana abin kuma ni na ina tunanin shi ma yana to za mu aka ce wai eh, he who live by the gun will die by the gun ka gane yi sakila shi ma shi ne nake so kuka shi mishi ka gane abin da nake babu wata matsala ko abin da nake so gidanmu ne zan buɗe muku gida zan gaya muku lokacin da yake gida hello gaskiya wannan aikin da shi da banza da wofi da hauka da daƙiƙanci da tinkiyanci da wawanci da ɗaya suke bari ga muku wallahi sai kun biya ni kuɗi don ba zan taɓa barin ku ku yi min sama da faɗi da kuɗin marayu ba na gaya ma Na buga ɗakin Gashi nan, tija, lafiya, me fara ka? Na damu da haka shi ne sai na ji na kwanta. Na haka sai da ci hayaniya kamar mafarki. Sai na ji ana cewa shi ne Ahmad, shi ne Ahmad, kashe shi, kashe shi. To ban an kara ba sai na ji an buga min gindin bindiga. Shi ne sai ne passing out na suma. To ba wani lokaci shi ne da na farfado. Shi ne sai na rarrafa na fita. na ce kemis aka samun aka yi min dress saboda ɗayan auna arziki ma da kuka same ni da raina saboda doktor ya ce da zan iya mutuwa ai wannan treatment din ya fi karfin kemis kamata ya mu tafi asibiti yanzu a mai treatment mai kyau ko a'a shi ma doctor din ai is a specialist a a asibiti babban asibiti ya dai buɗe nashi kemis din wai ƙasar nan me take nuna ta zama ne haka a'a ai ba ta zama nan ba

gwamnati ba ta sama wa matasa to Allah ya gane da shugabannin namu na ce a jikin bakon naka kuwa a cikin alhamdulillah da sauki ni kuwa ina fanni take ai ina kyautata zaton ban karya ba na ce ta kai kwana uku rabanta da gidan nan kwana uku yarinya ta riga ta zama allah ba ni karka ban zanen goyata dai allah sani ban yi wa iyaye na irin abin da yarinyar nan take yi min ba amma yarinyar nan ta hana ni zaman lafiya ki haƙuri mu ci gaba da mata allah shi ita sai kira na kake ta a waya ka san na yi ƙarya na ce ba da lafiya ne sai da na kashe waya kuna ta kira na kuna ta kira aikin da na bayar ba a yi ba ba a yi ba kun je gida kawai kun rikito da friends" da waye ba ku kashe mutum ba da Allah ka tawo ga abin da yasa na kira ka da ma waya ka zo nan wurin saboda ba na so su kaddamar ma dan labarin ba kyau wallahi ha dubu ɗari da ashirin a ina zan samu ba ku yi aiki ba ba ku kashe mutum ba da kun kashe shi da kuɗi ya fito ga ka nemo kuɗin nan duk inda yake ka bayar kawai saboda in suka kaddamar ma labarin ba kyau wallahi to yanzu ina zan samu kuɗi ba ni ta kusisi inda ka gani nan ba ni da kusisi akan keke na fitna kaga ka san baka da kuɗi ka tura mu mai aiki to ai da kun yi aikin da kuɗi zai fito alaji ka nemo kuɗi ba na so su je su kaddamar ma ne kawai in kuma ka sake suka hau kanka to duk abin da biyo baya ba ruwana um, yalla bai wallahi ina wannan likitan nan da ya mun treatment lokacin da wayannan mutanen suka atakin dina din nan ɗazin na zaman zama na kawai na ce kai yana da kyau kai masa ziyara ina zuwa chemist shi ba mutumin nan kawai sai ya ci kwalata ba wai ai yana bi na kuɗi da yamin treatment na ce mishi a ah, ya za ka biyo ni kuɗi lokacin ai na baka sai ce wannan ai ba wani abu na ba shi ba wai dama abubuwan da ya mun na treatment din wai dama yana so ne ga na samu lafiya sai ya yi uh, in cika masa sauran kudin na ce to ai wannan ba magana ba ce yanzu na zo gaishe shi ne haka kawai ga maka dai ya zo ya ci mun mutunci ya shaƙi ni da ƙyar wasu tsofaffi haka nan suka shiga magana suka yi ta wanda suka ce wai sai na bashi in dudu bashi kudin shi da sauran na ce to shi kenan nawa ne zan bashi nawa zan kara ina na ce ko irin dubu uku ko wai dubu ɗari da ashirin na ce haba dubu ɗari da ashirin a kemis ba asibiti ba kwantar da ni aka yi ba wai a lokacin an dami min hakan ba zan iya mutuwa to abin da ya sama bai damu na ce masa kawai ba matsala zan zo zan kama <laughs> na san with you around me na san ayi always help me out ba da matan dubu ɗari da ashirin ne zan zan a wajen skifi sai ka bashi yau na gode haka mutane suke yi going to save my ass. so tunani wai sai wallahi ina kika shiga kwana uku kenan gida ko a gida mana ina kika shiga kwana uku kenan ana neman ki ba san inda kike ba ina gida mana ƙarya kike yi ya mahaifiyar ki za ta buɗe baki ta ce kwana uku ba ke gida and you're telling me a different story entirely sai dai kuma ƙarya take maka amma ni ina gida what mahaifiyar ta mace take ƙarya to ita ba mutum bane da ba za ta yi ƙarya ba you have no sense of responsibility you need to ki baki yanzu ke saboda rashin hankali mahaifiyar da ta haife ki ita za ki buɗe baki ki ce wata ran ƙarya? Mm. ni ban san damuwanku ba haba sai ka ce ni ni kaɗai ce yadda aka haifa a duniya ku ba in ɗan irin cilin ɗin nan da kowa take yi take jin daɗi duk kun ba kun samun ido? to mu ba in iska ba ne kaf zuri'ar mu kuma babu mai tarbiyya irin kai. mahaifiyar nan ta mu da ita mun tafiya na kasance na zama mutum ingantacce ingarma ke kuma ɗabi'ar da kike nuna da kuma tarbiyyar da kike nuna ba ta gidan bace ke kika sani kika san ta tun da kin mun sa miki ido kina ganin cewa ba mu isa mu ga miki gaskiya ba fine and good mun ci amma this is the last one I'm giving you I don't want to see you near my office nor my house Kana, fanni abubuwan da kike yi ba kya kyautawa ki gane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk mutumin da zuri'arsa ta zubda hawaye saboda wani baƙin ciki da yake cusa masu wannan mutum ba zai shiga aljanna ba saboda haka dan Allah ki gyara halayenki iyaye ba abun wasa ba ne haka kuma yan uwa ba ki da kamar sa alhamdulillah gaya mata Allah ya ba ku lada ni ko friends ina sun san ina da sauƙin kai kowa ya sani kawai dai ya rage kai kai mata fada ta fita daga harkata kawai ta daina samun ido mana to help with you da ke da kawayen naki kai kin isa ko sai ko have you forgotten i'm 18 and so oh yes 18 ina da fundamental right zan yi duk so if you try ku shiga cikin ta zan yi su ɗin ku kai da umar kotu kawai a muku hukunci irin wanda ya dace da ku <clears throat> and uh, i want you to remember duniya tana da faɗi when i mean faɗi ina nufin very big out there so i'll go out there and hit a huge amount of dollars kafin in dawo maka Thanks for the Western education. Kin manta da ki kin manta da al'adarki, tarbiyyar kullum kin manta da su. Did you just hear? Of course I heard. That she she's just acting her age. She's 18. Acting her age shine ta ga min irin wannan maganganun? Ka gode wa Allah ba ya ce da ka haifa da cikin ka ba. Dan uwa you can do away with her. You know what? This girl is gradually turning a lunatic. Allah shirye ta Allah shirye ta kawai abin zamu ce kenan eh, kana ba ni labari eh, kace eh. so 120,000 sai kuma me ki biyo Allah me wannan bibin ta miki da ke ma ki kawo karshen rayuwarta bayan bata ma san komai ba ba ce ba a cikin duniyar nan takaicin duniya ne ishe ne sanadin haifar da ita a cikin duniya me fa'idar kore ta daga duniya a gare ki me amfaninsa ko me ya cikar ki bayan kowace mace a duniya fata take ta mutu ta bar wanda zai ɗaga hannu komai lalacewa wata ran zai ɗaga hannu ya mata addu'a wannan yarinyar da kake gani an same ta ne ba ta hanyar halak ba wani saurayi na ne yaudare ni bayan ya kai kayan na gani ina so gidanmu hakan ne yasa yake so ya sani a mace kin hakan shine yake neman ya zama sanadin rabuwata da shi ni kuma ganin haka ne yasa nake gani idan na rabu da shi zan iya yin sakiyar da ruwa saboda a dalilin shi duk wasu samari na na rabu da su bayan saduwar mu da shi ta farko sai na daina ganin al'adata ashe na karu da juna biyu daga lokacin na ci gaba da fuskanta kyama da kyara a cikin gidanmu na kuma rasa soyayya iyaye a gurin yarsu shi kuma ya amincewa da aikin alfashan da ya aikata da na ci gaba da rayuwa a haka har aihuwa ta zo ta riske ni bayan na haifi wannan irin ne bayan na haihu kyama